ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه حق المراقبة ثم اعلموا عباد الله إن شهر أن شهر الله المحرم شهر عظيم مبارك وهو أول شهور السنة الهجرية وأحد الأشهر الحرم التي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم السنة اثنتا السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر والذي بين جمادى وشعبان والمحرم سمي بذلك تأكيدا لتحريمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وفي رواية مسلم قال هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه وصامه موسى شكرا لله تعالى فنحن نصومه رواه الإمام أحمد وزاد فيه وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجود فصامه نوح شكرا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه فقال لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموا قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام, صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه uwa musulmi bayan gabatar da godiya ga Allah muna kuma salaci ga ma'aiki manzanmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam musamman a wannan rana ta juma'a da yana daga cikin ayyuka masu muhimmanci mutum shagalta da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan haka ya ku yan uwa musulmi ina jan hankalina da hankalinku mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokinsa sannan mu sani cewa watan muharram watan Allah watan muharram wata ne girma kuma wata ne mai albarka shi ne wata na farko a lissafin watannin musulunci wannan wata da muke ciki wanda yau mun shiga kwanansa na bakwai to shi ne watan farko bayansa sai safar sai rabi'in al'awwal sai rabi'in al'akhir sai jumada al'ula sai jumada al'akhira sai rajab sai Sha'aban, sai ramadan sai shawwal sai zulqa'dati sai zulhijjati haka ake faɗar su a larabce waɗannan watanni a cikinsu akwai guda huɗu, waɗanda Allah ya keɓe ya kira su watanni waɗanda ake kira haramtattu ma'ana masu alfarma an haramta zalunci a cikinsu ba saboda an halatta a wasu watannin wanda ba su ba amma dai Allah ya yi nassi a cikin alkur'ani cewa kada a zalunci juna a waɗannan watanni waɗannan watanni kamar da za mu karanto daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda hudu ne a cikin alkur'ani Allah madauki yana ce mana inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahra lissafin watanni a wurin Allah da goma sha biyu ne tun daga ran da haka yake a littafin Allah ma'ana haka yake a lauɗin mahfuz tun ranar da Allah ya halitta sammai da ƙasa sai tsara watanni su zama guda goma sha biyu Za ka kaga ashe ba magana sai kawai ta wani istihadi daga baya aka kirkire shi ba aka Allah ya tsara watanni na musulunci da goma sha biyu ne kamar da kuka ji na lissafa in ha arba'atun hurum huru ga wani nassin qur'ani ne a cikin akwai guda hudu tsirarru wanda aka haramta miyagun ayyuka a cikin su ma'ana masu girma masu daraja Allah ya ce zalika dinul qayyim wannan shine addini tsayayye mai kakke fala tablimu fihin anfusakum kada ku zalunci kawunan ku a waɗannan kwanaki shi yasa ko in ce a waɗannan watanni shi yasa aka haramta yaƙi a waɗannan watanni ko akwai wata ƙasa ko wata al'umma da take yaƙar al'ummar musulmi in waɗannan watanni sun zo akan yi yarjejeniya a yi turus wato a yi yarjejeniyar a dakatar da yaƙi saboda waɗannan watanni a girmama su to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana waɗannan watanni yace as-sanatu 12 shahara, shekara gun Allah watanni goma sha biyu min ha arba'atul hurum a cikin sha biyun nan akwai guda hudu masu daraja masu wannan wato girma da aka tsire su da wannan matsayi ya yace mutawaliya mutawaliyatun uku a cikin wannan hudun a jere suke su ne mai da a zulqa'adati na biyun shine zulhiddati wal muharram da kuma watan muharram an ka lura waɗannan watanni a jere suke guda biyu a ƙarshen shekara ɗayan kuma shine muharram shine watan farko a shekara ko a jere suke sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajabu mudar da kuma watan rajab da ake dangana shi zuwa ga kabilan mudar allazi baina jumada wa sha'ban wanda shi kuma yake tsakanin watan jumada jumadar ana nufin al'akhira da kuma sha'ban mun kullura rabi'in guda biyu ne jumada kuma guda biyu rabi'in namiji ne sai sashe cewa rabi'in sai a ce al'awwal rabi'in ula ba amma in jumada ne to jumada ula ake cewa ba a cewa jumada awwal larabce da ake magana man a hausa ake magana wannan wani abu ne daban to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mafificin azumi bayan azumin watan ramadan shine azumin wannan wata na muharram zaɓi wasu kwanaki ka azumce su ba a ce ba ana nufin ka yi watan gaba ɗaya ka azumce shi ba don annabi sallallahu alaihi wasallama da watan ramadan babu watan da yake azumta daga farkonsa har ƙarshe amma yakan yawaita sha'ban yakan yawaita a wannan wata na muharram wato azumi na nafila abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala ma yana cewa manzan Allah sallallahu ya zo Madina ya samu Yahudawa waɗanda dama suna zaune a Madina cin kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda dama sun yi hijira zuwa ga eriyar Madina Cin lokacin shekara ta saba'in ta miladiya lokacin gwamna Titus yana shugabanci a Falastin ya kore su suka zama suka yi kasar yaman kuma suka yi kasar a madina saboda sun karanta a littattafansu cewa annabi ne zai fito nan gaba annabi ne zai fito a wani gari mai shi yasa suka samu gari mai yawan dabibai da madina da khaibar suka zazzauna a ciki tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a haife shi ma tun kafin ya zama annabi sannan kuma ya yi hijira ya koma Madina. Da je sai samu suna yin azumi ranar goma ga watan muharram shine sai yake tambaya ne wannan sai suka ce ai haza yawmun salihun wannan rana ce ta alheri kuma rana ce da a cikinta Allah maɗaukaki a wannan ranar ne ya tsare banu Isra'ila da Fir'auna. Wanda Allah maɗauki ba mu labari a cikin Alƙur'ani Allah ya tsare banu Isra'ila da annabi Musa domin a lokacin su ne musulmi annabi musa da banu isra'il aka halaka fir'auna da shi da mutanensa wanda su ne kafirai don haka sakamakon wannan abun da ya faru don godiya ga allah shine annabi musa ɗin ranar ta zagayo yake azumi to sai manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa'ana ana a haƙƙo bi musa minkum to ai kuwa ni na fi ku kusa da annabi Musa yake ga banu Isra'il kuma da annabi Musa annabi ne annabi Muhammad ba annabi ne haka annabi ko ya fi sauran mutane kusanci da ɗan uwansa annabi dukkan suna cikin kuma ulul azmi ulul azmi ma'abuta ƙarfin ƙuduri a cikin annabawa guda biyar ko manzanni guda biyar da Allah maɗaukaki ya karrama su ya girma su wanda ake kira ulul azmi annabi Musa na ciki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma yana ciki karga ashe kusancin ya fi su sai ce to ni na fi cancantar in yi abu irin yadda annabi Musa ya yi daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni rika azumtar duk ranar goma ga wata in wato ta zagayo kaga kenan wannan umarni umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sawa'un kasan wannan hadisin da sirrinsa da me ya jawo aka faɗa ko baka sani ba da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni in goma ga watan muharram ta zo ai azumi to shikenan ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai azumi ranar goma ga wata kuma muka ɗauki lissafin mu zamu fahimta yau juma'a bakwai ga wata kaga ashe goma ga wata za ta zama ranar litinin to umarnin da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kari akan wannan shine wa yadda yahudawan suke iya wannan ranar suke dan goma ga wata domin kar wani ya fahimci wani abu da zai ce ai koyi da annabi Musa kuma ya ce a saba wa Yahudawa ai annabi Musa ba ba Yahudi bane annabin Allah ne domin a zamanin sa, musulunci yayi ba yahudanci yayi ba babu wani addini ne suna yahudanci a zamanin annabi Musa sunan addininsa Islam amma yahudanci ko sunan yahudu ya samu suna ne ma bayan rasuwar annabi Musa bayan yahudawa sun dawo Falastin a nan ne aka samu a kabilu da suka karkasu na banu Isra'ila gida biyu da gidan sauran banu Isra'ila ƙabila goma da gidan Yahuda da Bunyamin wannan Yahuda daga nan ne aka samu sunan Yahudu. bayan rasuwar annabi musa kaga kenan ko ashe annabi musa ba shi da alaka da wannan addini na yahudanci kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to saban sabanin da za a yi musu in goma ga watan ta zo a yi azumi kafin goma ga watan wannan shine ake kira ranar tara ga watan shine ake cewa tasu a washe gari kuma juma'a ayin eh, washe gari goma ga wata sai ya zama mene ashura ashura daga ashara tasu'a daga tis'a ne tara da ka azumci ran tara ga wata ka azumci ranar goma ga wata wannan ita ce sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yadda shi a ranar da ya umarni ai wannan shi da yi azumin tasu'an ba ya ce da in na rayu zuwa shekara mai zuwa to zan yi tara da kuma goma don a sabawa yadda yahudawa suke yi su yana ɗaya suke yana da kyau mu fahimci wani abu a nan shari'ar waɗanda suka gabace mu ba ta zama shari'a a gare mu sai idan shari'ar mu ta tabbatar da ita tun da manzan Allah sallallahu ya tabbatar da wannan azumi to mu za mu kalli manzan Allah ne ba za mu kalli cewa muna bin annabi Musa bane anan an fahimci abin yawwa don haka sunnar manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallama ba bid'a ba ce ba sabon addini bane umarni ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai wannan azumi ranar Ashura sannan kuma wannan rana kasancewar ta dace da ranar da wani bala'i ya auku da aka kashe jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Husaini a Karbala a zamanin shugabancin Yazid ibn muawiya wannan ba zai ɗauki addinin ya koma wancan tarihin ba maimakon umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abun bi amma abin da za a zo a ɗauki wani addini a kirkiro shi sabo a haɗa shi da rasuwar sayyidina Husaini wannan bakon abu ne a musulunci ba shi da alaka da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bid'a ce da ake aikatawa a riwayar muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce haza yawmun azim wannan rana ce babba an jallahu fihi Musa a cikinta Allah ya tserar da annabi Musa wa qaumahu wa garraqa fir'aun ya kuma nitsar da fir'auna wa qaumahu da mutanansa fa samahu Musa shukran lillah sai annabi Musa ya azumci wannan yini wato na goma ga wata don godiya ga Allah fa nahnu nasumuhu to mu ma za mu azumce shi don haka asalin abun shine wannan na ambata yin wannan azumi biyayya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne abin da zai kwadaitar da kai akan wannan azumi Shi ne faɗin manzo sallallahu alaihi wasallama da yake cewa a wani hadisin siyamu shura ashura azumin ranar ashura inni ahtasibu ala ina kyautata zato kuma ina sa rai da samun lada a wurin ubangiji cewa an yi kafira a sanatan lace qablahu cewa wannan azumi in ka yi shi yana kankare maka shekarar da ta gabata yanzu ba shekarar musulunci ta hijira ta kare ba daga watan zulhijja da kare mun shiga yau kwana bakwai a sabuwar shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu da hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya azumci azumin ranar ashura to Allah yana kankare masa ƙananan zunubansa da ya aikata na shekarar da ta gabata baki ɗayansu kuma mun sani malamai sun yi magana kamar da al'imamun nawawi ya ambata malam ibn taymiya malam ibn al-qayyim da sun yi maganganu kan abin da ake nufi da kankare zunubai a nan ƙananan zunubai manyan zunubai kuwa sai ka tuba in dai babba ne to sai ka tuba a ubangiji ka daina amma duk karamin zunubi to za a yafe maka shi ko ka sani ko baka sani ba Allah subhanahu ta'ala ya kara mana falalarsa akwai darussa guda shida da suke da alaƙa da wannan azumi da ya gabata ambatansa zan gaggauta in faɗe su a dunkule da sauri darasin farko mu san cewa falalar Allah tana da yawa musamman da ya sanya mana wasu lokuta da ya zaɓa da yake kankare mana zunubai wannan alheri ne kuma alheri babban alheri azumin ranar arafa shi ma na kankare shekara biyu shi kuma wannan yana kankare shekara ɗaya shi zunubin nan kullum sifa ce ta mu mu 'yan adam kullu bani adama khata kullu khata'ina tawwabun wa khairul khata'ina tawwabun dukkan dan adam yana zunubi mafificin dan adam kuwa mai sabo shine wanda yake tuba Allah ka ba ikon tuba da koma zuwa gare ka darasi na biyu daga faɗin manzon Allah sallallahu alaihi da yake cewa na nahnu ahqqu bi Musa za mu ɗauki cewa wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi ci gaba ne musuluncin ta ci gaba ne da wancan musuluncin addinin da annabi Musa zo da shi musulunci ne addinin da annabi Isa zo da shi shi ma musulunci ne addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi musulunci ne duk annabawan Allah duk musulmi ne saboda me su annabawa ban su daya uwa ne kowa da tasa kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi cewa nahnu ma'ashiral anbiya abna'u illati mu annabawa da kuke gani ko kuke jin labari ɗan uba muke uwa kowa da ta amma uba ɗaya ma'anar uban shine tauhidi al-islam bautar Allah shi kaɗai Kuwa kuma kowa da tasa shari'a kowa da tasa wani abu a shari'ar annabi Musa halal ne wani abu wannan abun kuma a shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai iya zama haramun ma'ana in aka sako kasan halal da haram akwai sabani amma cewa wajibi abautawa Allah shi kadai kada ai shirka da addinin guda ɗaya ne darasi na uku mu sani cewa addinin annabawa guda ɗaya ne wannan na riga na ambace shi shari'o'i ne suka saba darasi na hudu daga wannan rana muna ɗaukar wani abun lura wani abun izina ranar da Allah maɗaukaki ya tserar da annabi Musa alaihi salatu wassalam cewa ashe Allah yana tare da mutanen kirki zama cikin mutanen kirki Allah zai tserar da kai duk da bala'i ya zo ko ya game da wani abu to za a iya samun Allah maɗaukaki ya tserar da wasu daga cikin salihan bayansa. ya Allah ka tserar da mu darasi na biyar wajibi ne a kanmu mu musulmi mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a kan cewa ya sanya mu mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni'ima ce ba karama ba a sanya ka cikin mabiya annabi Muhammad sallallahu wanda shine mafificin annabawa shine kuma shugabansu, shine kuma shugaban manzanni baki daya duk wani annabi bai kai shi ba in ko ka zama cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kana jin sunnar ba ka kirkirar sabon abu to wannan babban ni'ima sai ka gode wa Allah kuma akai darasi na karshe mun fahimci karantarwar cewa a saba wa yahudu da nasara wannan umarni ne a abubuwa da yawa mu saba musu a abin da suka ke kanta da shi abin da kuwa da mu da su muna yi saboda shari'ar mu ta umarce mu to mu ci gaba da namu amma duk abinda. iya tsarin addininsu ne to kada mai koyi da su kada mai koyi da su a bukukuwansu kada mai koyi da su a tsare-tsarensu a adansu a sauran abubuwa da suke na rayuwa umarni ne mu saba musu za ka samu lada a gun Allah saboda ka saba ko tsarin cin abinci maimakon ka ci da hagu sai ka ci da dama saboda ka saɓawa waɗanda ba musulmi ba kai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowannan zai zaka samu lada ga Allah subhanahu wata'ala to haka abin yake a komai babu mutanen da suke bukatar a ja hankalinsu akan irin wannan zance irin mutanen zamanin da muke ciki waɗanda sakamakon kalle-kalle yana nema ya shafe mana abin da muka saba na karantarwar addini da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi mun koma al'adunmu suna ta canzawa suna komawa al'adun waɗanda ba musulmi ba yanzu da cikin al'umman nan ta muta hausa fulani bare-bare da sauransu wahala a zo masallaci ranar juma'a ka ga mutum ɗaya ba shi da hula haka ne ko ba haka ba ba ina faɗin wannan saboda hular wajibi ne sai an sa ba amma al'ada ce ta kamala ta bahaushe a ga mutum ya sa hula amma yanzu adadin wanda ba su da hula a ƙwariyar masallacin da mutum da kuma abin har ya zama abin damuwa ba kayanmu suna nema su canza askin da yaranmu suke yi irin wannan da ake sawa abin da tura wannan suke waɗanda ba sa san mu ba sa san addininmu yadda suke rayuwa wai haka muke so lokacin da da ake yayin fantalo haka yake jan ƙasa saboda haka suke yi yanzu kuma da suke ɗagewa suna fi kwata in an ce mutum ya ɗage wandansa sama da idan sawu sai a ce shi ba zai zama kamar ɗan fulani wai an har ana masa izgili ka tsallake ruwan saki wandan to yanzu kuma turawan sun zo suna jan wandan sama duk samarin sun koma jan wandan sama wannan yana nuna maka lalle mu tashi tsaye mu tarbiyyar 'ya'yanmu mu ɗora su akan tafarki mu saba wa yahudu da nasara ba sa san mu ba sa san addinin mu ba za su taɓa yadda da mu ba sai in mu koma addinin su Allah ya riga ya gaya mana wannan abu sai haka mu rike addinin mu kuma kar mu bari masu shubuha ko masu aƙidun bidiyo'in nan na na na ashura da sauransu kamar na shi'a su sa mu girgiza daga abin da muke na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi na maganar yin azumi ana ta kawo shubuha to waye sai za a mai da ranar Muharram ranar bakin ciki ba ranar bakin ciki bace ba ranar farin ciki bace ranar azumi ce wanda yayi bikin cika ciki shi ma a yayi wanda ya kukan mutuwa ya sa bakin kaya shi ma a yayi sunna ita ce kai azumi shi kadai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu duk abin da ba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu rabu da shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ya Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan musulunci Allah ka bar mu akan musulunci Allah ka bar mu akan musulunci Allah ka kintsa ƴaƴanmu da matanmu Allah ka raya musulunci a gidajenmu Allah ka tabbatar da mu kada mu goce daga wannan tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ana ha maza ha mata mu tsaya akan wannan tafarki mu yi haƙuri duk irin musguna wadda za ta same mu wannan ita ce hanyar gaskiya hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah karka jarrabe mu da rabuwa da addini ko karka cewa a cikinsa ya Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka yayi mana damuwa Allah ka yi maganin halin da muke ciki na talauci da damuwa da kuncin abin hannu Allah ka hore wa duk wanda ke cikin wata damuwa a cikin mu Allah ka hore masa abin da zai fi shi daga damuwarsa Allah ka yaye mana wannan tsanani da matsatsi da rashin zama lafiya dukkan waɗanda suke da hannu wajen kawo mana rashin zaman lafiya ya Allah muna roƙonka kai mana maganin su ya Allah ruwa da yake ambaliya duk wanda ka jarrabe shi da wani abu na ambaliya ya rasa gidansa ya rasa ɗakinsa ya rasa hanya Allah muna roƙonka Allah ka yayi mana wannan damuwa Allah ka dakatar da ta'adin da ruwa yake yi Allah kuma duk wanda ba shi da ƙarfi akan ta'adin da ruwa ya masa Allah ka kashi ƙarfin da gyara gidansa wa asibi da awana anil hamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah